za ta tsaya za rika kallon agwagi ka gane in ta tsaya kai ka ku kore su Allah ku basu muna so za mu yi aiki da su idan ta zo kawai tana tana kallon ah, sound wannan agwagi ko za ga aljanin ya fito na ga baki wanne ne zai fi maka sauƙin aiki wajen fitowa daga jikinta ko bayyana fitowa daga jikinta ko bayyana sa wanne ne zai fi ma daɗin aiki a gan shi kawai ya bayyana ko kuma a ina da na nuna skota to idan ya fito da kuma a na sake hasko <laughs> ya kake yawan yawan mutum kawai shi ne da wajen kawai sai a ka ya ne za da nan tana ɗaya idan zo sirri sirri tana ɗaukar mu da waya mai daraja kuma a cikin jigawa a saman duwatsu waya mai da wannan ta mai da mai da ni dutse ko

ba dole na ba ba